shugaban ƙasa muhammadu buhari sa'ilin da yake jawabi ga dubun dubatar 'yan jam'iyyar apc da suka halarci gangamin yakin neman zaben ya tuna musu manyan alkawura uku da yawa 'yan najeriya a yakin neman sa na shekara ta 2015 waɗanda ya ce duk da ƙalubalen da ake fuskanta an sami nasarori a ɓangarori da dama akan haka buhari ya kuma yin wani alkawarin na ci gaba akan waɗannan ɓangarorin uku cikin ikon allah ku ne shaidu mun yi ƙoƙarinmu kuma a jiya mutanen borno sun tabbatar mun ci ƙarfin boko haram batun arzikin ƙasa wadata allah ya taimake mu da manorin da suka wuce kamar guda biyu sun yi albarka batun cin hanci da rashawa wannan gwamnati tana ƙoƙari akan ƙa'idodin da aka kafa na muku alƙawarin zan ci amanar ku ba ba kuma zan ga an ci amanar ku ba in kyale daga nan kuma an sai jama'ar jihar ta Sokoto suka ji kalamin da suka dade suna dakon jin sa duk da yake bai fito a bakin shugaba Buhari din ba to amma babban daraktan yakin neman zaben sa kuma ministan sufuri Rotimi Amechi ya bayyana alkawarin samar da titin jirgin kasa a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Minista na sufuri Rotimi Amechi ya ce a gaya ma Sokotawa za a jawo layin jikin ƙasa daga jibiya ya taho gusau ya zo sakkwato ya wuce kabi wannan alkawali ne na shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ko shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adams oshomole babba abin da ya fi kayatar da shi har ya dangi kabbara shine dandazon jama'ar da suka tarbi buhari a wajen yakin neman zaben allahu ne mai karfi kama kuna ji radio opposition su riga su gani cewa daga akwa ibom zuwa delta zuwa bauchi ko'ina nigeria su yada cewa sai mai gaske muna nema president wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun korafe-korafe a kan zargin karancin sha'awar zuwa sokoto ga shugaba buhari lamarin da kenan ya sa dandazon jama'ar da suka halarci gangamin ya baiwa wasu mamaki barista mu'azu liman yabo wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum idan har an samu kyakkyawan tarbo da kuma yawan jama'a wannan ya nuna cewa masu zargi suna da damar su yi zargi masu hitowa kuma suna da damar su hito komi yawansu komi kankantarsu su kuma mutane da suke ji suna gani suna sauraro alkalanci ya rige daga gare su. Tuni da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya zarce zuwa jihar Kebbi domin gudanar da gangamin a jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.